يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يا كي داود حقيقه mun sanya ka halifa a bayan ƙasa kana zartar da hukunce hukunce da al'amuran addini da na duniya don haka ka yi hukunci a tsakanin mutane bisa adalci kada ka biya wa son rai a cikin hukuncinka a tsakanin mutane kamar ka karkata ga wani daga cikin abokan husuma saboda kusancinsa da kai ko abota ko kuma ka ba shi baya saboda kana gaba da shi sai son rai ya batar da kai daga tafarki madaidaci tabbas waɗanda suke bacewa daga tafarkin Allah madaidaci suna da azaba mai ƙarfi saboda sun manta da ranar hisabi domin da suna tuna da ita suna tsoronta da ba su biye wa son zukatansu ba.